الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة ينشيتي من شنو تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne katun katon gutsuwanci daga katon littafin al'usul wal kawa'id wal usul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala mun ga alƙa'idatu sadisa ƙa'ida yan wucewanci ƙa'ida na gan al'aslu fil ibadati alhazuru wal aslu fil adati al'ibahatu al'aslu fil ibadati ina yi asali ibada wani alhazuru wajen sai yana shari'a ga gawayo jina kuyo ku? Hmm. wal fil adati asali ma al'ada al'ibahatu wa ba zanwuji wa ba zanwuga jino da gwanin su gabe ci ga al'ada na wali shari'a ba ko kaida ne yau mm. bai ba da kaidan nan kaidan na da muhimmanci sarauni ba na ji ga al'aslu fil ibadati alhazuru asali ibado wa jan gawo gawoji wale ga ka'idan nan ajiye ba na cikin latin gan am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bi illa in ba da zai dabo na shi Allah fa ba ci baci na yi be ya da jini na to ci jin zini bayanan Allah subhanahu wa ta'ala ga al-yawma akmaltu lakum dinakum inan na mi jini gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati mani malada ya zuba yayi wa raditu lakum al-islam dina mai da jiya ga addini musulunci mai addini na tsoyici wagwana wale daga babu wannan addini musulunci a gumiyani waga ga wajen addini ina sako ga tuwa na biya na bi cajin addini bi su aduji na ga ya jin wa da tsaworo biya ya gwanda kawai ga waro tsabe ba wa na bi matakin wa sai ci yau lada fa alkiyamiya sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa waraddun sana sai ga da dini na nono da shibuliyana da bashibuliyana ganye da su zanwuci annabi ga man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun annabi ga kullu muhdathatin bid'ah yando na rasa bida dini ona bid'u wa kullu bid'atin dalala bid'a bata ma egi a gaga uyo shakka da ba annabi sa sallan ma bayani ji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa rasul ya wutuci da ligma unzira ilayka min rabbika wuye yana da daga ba to ya wa gona wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu kaga wa majmuya kaga wa majama wuye ya to ya ta abla ibn amru radiyallahu anhu ga annabi sa sallam ga innahu lam yakun nabiyyun qabli ajja nabi dan ba kami annabi muhammadu na illa kana haqqan alai an yadulla ummata ala khairi ma ya'lamuhu lahum illa fa cha nabi wuce ga Allah wuya lu mu je nu ga alkhairi ya wannan ba na ga da je ibada majiye na annabi muhammadu sa sallam bebe ina nan zanan nafa enu jinai bidiya so ya ci magwa al'imamu malik gama ni bita da'a fil islami bida'atan sannan ga tsa bidiya bida musulunci ya raha hasanatan wuce ga bidiya wuce a gina fakari za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata zanna ga daga ga nan muhammadu wa kha'in ci janibin wuya ga li anna allah ya kulu ya bana so yace latin ga al yawma akmaltu lakum dinakum ina ne addini gumiyaye fa fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakun al yawma dina yana jin addini zamani annabi yana wa fi addini yinan na al imam shatibi rahimahullahu ta'ala un la be kede za na tsabi diana za ne gungo be shari'a ebona ena za ena wabe za ne ji ibada ne na shari'u labi mu umaji foro ga yan na ji umaga yan na lugwa umaji alikawal ga waga jin na wadi lada kanzan umaga waga kan kanzan be yan liyan bayan tsaye ci an yi tsaye ci a ga gbaga e ta sun ya bugo alkhairi bata da shari'a musulunci shari'a bata ma wani lako ya kandan e zaga dagwa sun da tunan shari'a ne muhammadu anan ya e bana allah subhanahu wa ta'ala inda ilimi yi madi ilimi Allah wata cutun da ya wulu fira mu ya lita shi zanen matsa bidiya na wala ga na ya e wani daga gan yan doci dabo na ajiyar kuna na muhammadu na ya zada aje ya ya tsoye ci nan zanen la shari'a na je ilimi amma yi da ilimi amma zane ta bidiya na suku wale da ilimi yana zai la shari'a bai na jiya gana biyu wani hadis su dira ku yawon wale ga didiya ma wani jingwalo to kufuru allah kiyaye mu hmm. amma alisu suna to sun a ga yin didiya ba ta aji kiyo aji kafin to sun kuma yau ko hmm. ebogo yanzu san da a jino wani zai shi bali ana fi wala da bai jijiyar wuce gaskiya ne juyo allah kiyaye mu ba ne ibada tujo sunan ya nabi sallallahu alaihi wasallam ugada fi'iliya wa tarkiya sun na ji dabo na anabi sa sallama jinan su ɗaya e ji madaba na egwalu ta sunna na gama take yi biyo nan kuyo ko misali sallayi aga ji sallayin idi anabi yi ko so ezola sallayi da sallayi o mutu ibi diyagu bi ma na egwalu ya sallayi sallayin idi wuyi sunna. ko ji fahimta yana ya ganin ebe na anabi sa sallam wujin hacin gaga ga malaman jila ka'ida ne ga iza wujida muktadal fi'li ta'abbudi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alu fa inna fi'lahu bid'a e ga dan bona ga to yanna mudana Ina e la ta jun zamani annabi na dan bo amma annabi jinwa rashin ndo le jijon tona ni bijin wa wace bi ujin su magwai na sukun bai ba da nunga alawa ga bidi wurin amma al'ada tu al'asulu al'aslu bai halalli ngwa jiga na ko inda gwanne siga da cigan wula jara mu al'imamu as-sa'di rahimahullahu ta'ala ugan to sai ɗaya ganne ga tsoyaci latin ga wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa maturirtum ilayhi lalle to ya tagan pe ne na shi wajen haramu yayi na, inda gwaye na tilas ba ko da rura gabe jiyan gwada jina bi ma ne na jin haramu na wikiyo wai halal al-imam sa'adi ci gan wa amma al'adatu amma al'ada bayani kulluha bayani kalma akili ke gijina wal masharibi ke fijina wal malabisi ke tufuwa na kula bayanin wala amali to tuji wal sana'a to sana'aji wal mu'amalati to mu'amalaji kullu aqatu fal aslu fi alibaha ibahatu asali bo wikiyo al ibaha ebon al'imamu sa'adu rahimahullahu ta'ala ke labe ga dalilin ƙa'idan al'aslu filada ada talibaha Allah subhanahu wa ta'ala gan wallazi khalaqa lakum ma fil jami'a Allah ga na jali ta yana ke cikin bane yayi beni bo ci ga fa ba minha jami'al manafi siwa ma warada fi shar'i minhu ɗan ya amfani bane to ci lashe mu bahu ya za an gishi inda goye ne gabe da shari'a ce yato nan na to wula jara mu ya boye gumbana sashi ya manji a ga yi kimadan efe gona jiya za an yi babiyan mu'amala shi ba babiyan al'ada shi bai babiyan dadan shi har tu babu na al'allama muhammadin muhammadin bashir ibrahimi rahimahullahu ta'ala min mai Algeria jibuyo na inna hunaka farkan aziman bainal aqidati wal ibadati wal mu'amala lalle eh, eh, erike wuci ko da tsakani aqida da ibada da mu'amala ji wa annahu la madkhala li ghayri al ma'sum fi ithbat ma huwa aqidatu aw ma huwa ibada zanaji annabi anan imana zanaji masu mun daga ale zane masu mu ba mun ga aji bayani ya ga ya aqida wa bi ga kin bi ga ibada yan bi ma ne ganyen aqida be ganyen ibade wage wage wolo jina to yaci ga agwo nan wa turu annabi na to yaci tumbe nan kaga waje waya wa malami tu waya daga ga da ibada ko aqida umma ide ilimi amma wa annal mu'amalata mabniyatun ala mura'ati ala mura'ati masalih al-bashar amma babiye mu'amala jo a tutu ta ce ki ala amfani da yazo an jo wa nizam ijtima'ihim al-umrani da tsariyin al da tsariyin rayuwa na la rayuwa fi gulai iburo nan wani ka kanat aglabu ahkamil mu'amalati al ma'khudha min al qur'an kulliya e wannan masuku ngama la galib ya kamu ya mu'amala shi na jawa daga al qur'an nan ikiyo mu kulliya on be general e yaki ganji zugun mu ki ala amfani bi ki a abi abi egu nan qalla an na'tura fiya ala al tafsil wa anna al ansaba لسماحة الدين و وأن الأنصب لسماحة الدين وبقائه وصلاحيته لكل زمان ومكان أن يكون للزمان والمكان والعرف والعادة والبيئة مدخل في تكييف أكام المعاملات قد إنما جغنا سكون etiyan samatu ya sauki ya adini nan adini mu fi kontinu nan magata zuna ga zamani dana al'ada ba an ji da uru shi da yanayi kin wuce wa da madakal goke mina ji kai mu'amala ya jinan wata bi ha alal hawadis jariya amma fi practice wa ta kiyan da jigeji faruwa dan da na wuce wannan bani wale gan ka'idayen al'aslu fil ibadati al-hazru asali ibado wa jasin na shari'a gabe ga wajina ko hmm. annabi ga sallu kama ra'aytumuni usalli yaji e sallakin ne lemi yaji e sallana annabi ya kuzu anni manasikakum ego ke mine jaji na ji gangan da mimma ne ga jaji mi ga ya sayo ya allazina amri ya nisha imani jina kutiba alaikum siyam wa azul ajwa ce tebo kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ko oga a fiya zuwa gi sahur a nabi saha tasa'aru fa inna fi sa'uri baraka ko a da daji ya ƙirni la zalu, ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr wa qumu lillahi kalitin kishi na kpata ibada tushi bi ma'ana wa gaji ibada wa ke kemina musulunci labina kemina nabi labina wa da tsoye bi da jini gawaye ji gawaye da tula da ya ebogo al'asu fil ibada ce alhazuru hmm. kuyo hmm. ebogo kai zaga da ni wan ga me wala da ba so ko ina mu da jina wale ba wuya ne Muhammadu ba ko annabi bebe ibada irin wuciya wale ga tuna zanna lona to ya ci ga mala kaida ndo ci gogale ani ga asharu ko a shari'atu mabniyatun ala aslaini al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasuli so kai daga da al-ikhlasu lil ma'budi yan wajibu su ko amma wanda al mutaba'ati lir rasuli wa mi to anabiya problem ke da bu ya ta jikin wa fiye gugwacha ga malakai zaga ga ganwe wa nabi boya nabi dole ko kul in kuntum tuhibbuna Allah ya gaiwa su ko fattabi'uni ya mutumi bi bukun Allah sai kyawe a da daga lamin wa duk mata kuna abbalai min walaji wa walidi wa nas ajmain da za da mine bo ne imani wa gumina su ga wa mi ga man juji be juji be zan juji be ne ya da ci be yo to boya ne bi na ya wannan a da ta jumalidu ina ga gina yi kawai ga jini ya wangi wace ba ga wa ne bi ga ba na problem dan in ba ni ga fa be yabo ne biyo sabin yabo a nabi nan malidu za a sai jin a'a ya buga a shafa malami ya kun yau mai izin dinan fa fa ya kunu yau mai dina ya na jadini zamani a nabi yana kin ga jadini yi nan nan alimamu zinjani ga malami ya kun fi asrihin muta'arafa ya na ɗaya zamani a nabi yana Waje a bihi man ba da rudda bal zujar Za mu ci babbi da zumu mu ci biyu na sukun a ga an yi da sun zamanci ni kyau lugwa ya buga boya nabi mun ji da malidu dibo wa ga mi na nabi Ati Allah atiyu Rasul wafe da sunna anabi rayi wafe ga sunna anabi sheba yubali ga shaidu minkum al-ghaib wafe sani ya ibada jin wa mata kuma rasul faku zuwa ma na hakum anhu fantahu wa masu ke kan wayan bid'a ko idza sami'tum ayatu la yakfuru bi ta zo biya fala taqulu ma'ahum wa mafiya yabo a nibi gaimanci wai gaji wai gan ya ci tashi wato wa mun ga umarni a nibi laki ga kani umarni zanu baci nan idza kanu eh, ko ko la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi hmm. yanne bayni an ni gai wa nabi amma yanzu fudu ji malidu ya kwani, hmm. ya yi kabara zanu tafe shi ne gu malidu ni mutasalla su ba ga ci gun ba ji bayin zagi ya ji ke ba za mu ki fiye wuye mu Allah ki an gole na bata ji ba wuya ne da ka da ga juna ga le ga ya ji ki to ji bada azkaru jinje mana wa zakirin la kaseeran wa zakirati wazkuruni azkurukum washkuruni wala ni ko hmm. amma ejin azkaru kogun wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya ba yi tsaye ne gbe obo la sai kabara mu innakum la taduna samman wala ghaiba zane yayi na wunji gundan buwa ko wa ce tuba ko wagan sai ya sai ya talibiya na waji waji waji filiona eh ka ma ba kuma awa shadda zikira a mejin azkaru eh je tashi ke mina sufi je jinda nan ga walen na sai bidiya aura da yusuf ya yi kawai za sai wiji celebration al-isra wal miraji bidiya wancan dakin ba wannan ba kawai bidiya isra wal miraji a ga foyan etsayen rajabi etsayen 27 rajabi ya zafi ilaiga guyi a sai ya tari ya anibi ani isra'idin ani miraji ya bana ga ya shefa wuce ga anibi alu miraja ya fada wuce kin da ci wajen wani wani yan noto ya bidiya makaga da niyawa hangi ko a ibe ji fiye wuyan kaku ne ji zikiri nan ko ta ko da ya ci shi fi ashura a sai a sami ne ba a magai son ba su ko ga ya ji don wani na ale ba wuyan anibi sallan ba ko ya fi ashura a sai gije shi ba ko a ga ibada su ko ga ya ji don mana ya mani ya bane sai na sai ni wufu gana wani na ke bidiya da yanayi ba wa ya fi ashura ya zo made specific special ibada na kira jigun bukari na ci da sauransu na wal ilmin inda Allah ya bugo dai al'aslu fi what fil ibadati alhazuru ya bugo ya zaga bai cikin yan na ibada bu do diga zidiyo shi zo wato ka'ida ya ba ci al'aslu fil adati al'ibaha asali al'adokiyar hmm. iba ha nwa abọ ji nwa abọ gaji kimo gaji mo inda gwanne su gabe da be cin al'ada na jiki nwa le shari'a ba misali eyi nwa abọ ji teba nwa abọ ji semo nwa abọ ji akpu nwa abọ ji echi na aduna nwa abọ ji oji gari na na ji brabisco na mm. ko nwa abọ ji jeyi nwa abọ ji je kafa wọ́n bọ̀ jí dùkúbẹ̀ ṣàrọ̀ wọ́n bọ̀ jí yàbà da sauransu a biya ga in dan nan mai gita ba mabuwa gita ba zamani a nabi i'i allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a al asl fil adati al iba'atu hmm. inda yau dole inda yau dole sai ce ba da jinna sun kaya ga kyau mai boke bayano ce da sun ce baye eh. <laughs> al masharib yana je fina ne kunun aya ne kunun gyada ne sobo ne kunu banga ko hmm. ne kunu kpayi ne kunu dara ne kunu kanwa ne kunu tasaji ne kunu kunun zaki ne koki ne fanta ne juzi ne five alive kaga mu je pizza halal alibaha ya ta dafa bu aya don babu aya daga wofin juso laya bi ya ce bi ya fundo mu dana mu ta ci wadana so ga ya wuce ji ispat of al'adat wal asl fiha li ba'd sabi nafsi naga Allah ya jara mu na allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a al malaikatu tufuwa fu wa ba fun buriya wa ba fun jallabiya wa ba fun shadda wa ba fun kofulin ko shat ta ba ta kiji na dana al ibahatu wa ba fun wa ba nan waje hmm. ba gida sun tufuwa iri yin zage mu hmm. ko la'ana Allah rajula yalbi salibu satal mar'a la'an sa kun tabbata ba gida sun tufuwa iri yin zage wal mar'a ta talbi libi satal rajul hmm. ko number 2 ba gida sun tufuwa na sai danama ko annabi ga masala min alkabain min alizali fa finna ne ga gobe kungi ga ni ne ya tufu wani muke fina ko Number three, gafan son libasu shura mu, Baji mu fan alhariru mu, da wadda kawai mai gofan yi ne, katin al'asulu fiye kiyo al'ibahatu. Kuyo ko? Hmm. Wọ́n bọ̀ faro ni, wọ́n bọ̀ mu, wọ́n bọ̀ pé fula ne da kpokpo nan, wọ́n bọ̀ pé fula da ɓata kiyo al'adatu al'asulu fiye kuma kiyo al'ibahatu. Wọ́n bọ̀ ọwa wọli, wọ́n bọ̀ ga wa mu. ga babu dan zamani annabi dige wa mu lo baban mu da gun ajara mu ga tu al'asu fiya kuma kiyo alibahatu da hmm. ga miliyani ga gaske ne mun fi layi su kafir ne wa mu wali amma fi wa mu wali zamani an yan ni ci hmm. fe eh ya na la mu ce ga za ci ga ga al'asu fil adati alibahatu so kan na siga bi na shift no wa shift shift from ibatu to tahrimu bi zo wa ji to kufurwa kimi ne na sun ci da bana al'amalul adiya ita ne zashe luya normal an fi ba ko? Hmm. wai fedu hmm. ko? Hmm. wai kyakiya wai fokaya wọ́n bọ̀ fóbe wọ́n bọ̀ fóbe machine takun wọ́n bọ̀ fóbe buroshi wọ́n jí pátákì ko wọ́n bọ̀ nẹ́bi tí bẹ̀takun wọ́n bọ̀ kankani injini wabo nabi ogwe wabo luzuki lataki na al'amalul adiya al'aslu fiha alibahatu da gwanne su gabi yake tari mu ko gundo cin abi establish na as-sana'u sana'i wadi tailoring ko wadi kafinta wa kusaliga ngode wewo kusa liga wunja haramu ne hmm. amma littafi ne je kai tiya alburu ato nan ele eh, ga da minista na ya zama ci kwaji ba a da littafi da wai gan alburu ato wa hawari muha ya shekhu mashiru na hasan ali salman ka littafi ya tiya ga wucin wani bago al'asu ya tiya a sanayi wujabanin nan waji kafinta waji wayarin wai ji welda wai gba bakun wai gba foundation kun wai tuba kun da makamancin su ba ta kiji na jin al'aslu fiha al'ibaha wa boji wa boga jima al-muqtara'at yana je invent na ne inji ne la foje na ne inji ne la ne yafiki ne mota hmm. ne mashin ne keke ko ne generator ne stabilizer na firiji da sauransu wani al'aslu fiha al'ibahatu e za a bai yawon cabe ta cile zamani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji gandan latiyan abu talha ko hmm. kami a batanin a rafi cajin da tuttunu wafi ya bago zamani wuce a fiye da firiji ya bugo firiji da wayu da ni gashi haramu a'a al'aslu ya ce muktara a fi kiyo al'ibaha ko ga a ah, zamani a nabi na rakun a tulu ajo a zinfin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damiri ya ci na min kulli fajin amik ya buga zando ne ga ya fi kilo makanin ga ya a ramu lo ngo le ka ga na lwacan ngo le ya fi kidan na take na is part of al muqtara'atu ina ja invent na wa ga zani ga da fi da na wali sunna bane ko ko ko ba ne za shi shi ga anabi sa sallam gan aladu lukma la mayamu la bil khataya yawa ga min lan wuye na isa kwa fi lafi lefiya wa yarfa bi darajati wa fi la da fitina sabe ga e eh, anabi ga kasratul khuta ila al masajidi yazfu bi yazan zande lo masallaci nan ga wali hadisin ne yazu bi yazan zande lo masallaci anabi ga ya buga zando ne ga tuma shi no masallaci na da lada ngai ga wata halo no ebe na mashi part of muhtara'atu yawan aslu fil adati al’ibaha. ibaha wale na jiki waje amfani wa bin mashin ko bin mota da makamancin su ka je masallaci wani jin ma wani yi la kogar zalika ku yau ko design kayan zagi design ne kaba gonin ne kaba biconin hmm. al aslu fiha al’ibaha. asali wa bayan zagi kan wa bayan zagi ga kama a ga gan ya design kada zagi ya kada yara mu gaskiya wanda ba can al aslu yake ki kubo yake uyi ba in da ni nin lawusa wuza ngo ci wuce ya da tin kai in ga la dawo ba jin da tinaji zo mahramu an ga lin ne sun da kai amma ki asali yake ko ki hukuncin alibahatu bal in ga ke jiye bon sofi bon shufi bon ake da talada ebona al'asu fil adati al'ibaha kuyo ko? Hmm. ezu nye da waji is what al'ibaha ebona is part of al'adatu hmm. a na isa sallam waje da gwalu a na ya gulam ya wajin na kuli biye mini ka jibe gwalo sai zaga a je wancan waje lasun gwalo ba ni wuce yi wa jiki a ulo tun alamu ba zai kuma bidiya a jabata yi buga wana na ale muhammadu ba ebogo e gibe waji is al'ibaha lasu fil adati al'ibaha ibaha da foge ga zanen ce bai zo giye da makaru inji makaruwa mu ba yo. وهو الأصل في الأد الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من من خلق لكم ما في الأرض وجنا يجيبه كيوكو تا a لagi tuba nole no so matsayin gwayo lugo pe ba hatu zanwe ci mulaja aw mai ne shi ofili yace wa fil khisami ghairu mubin ya bago a gauga tukpa zuwa yi zagi yara mun ga wajen na tuwale ba wani muhammadu ba almabani a tuji tuka ta fiti tuka ta ki azin yi alminiyon biyu azin yi kpadu azin yi sambara biyu en wuji kiyo ikuwa ba wuji concrete fide kwasa ba kiyo wuya liba hatu kuyo ko sunnaye is part of adat sunnaye we part of adat so kaga sunna gobe musulunci ya a daga sunna wuce an shara mu baba dayi nayi ba katamba gogo ayi jim ba ta kiyo kaga mu je mana bojiya a daga ya tuna zamu ci lonin wa da kiyo wa shara mu sunna idda ba sai ya zamanin jahiliya mu je na bojiya na ni yayin ina je mana ba da kuma kiyo ani ba an sai kan abdul shams ga abdul shams ma abdul kamar ga abdul kamar ma abdul qab ga abdul qaba ma abdul uzza ga abdul uzza ma ko barru ga barra ma anibu an da zainab zainabu da sauransu ya buga biya ga ga ya ne mushrike ya sunnana musulmi ga ya sunna irin wuce ma sunna wuce ma jima da mana buji an gole shi ya ji irin nan shi ya ji ga ga da kafiri zanu ne ga sunna irin wuce ne ga ya da dai lala shi ya abakar bai umaru ya yi wani da ba masu kun gaza noti sa ya tire ganin musulmai amina yau sabi a nabi majina na je ya amina nan ganga na ya nabi sa sun suna wa ya amina mushirika mu ya bugon goyi na musulmai suna ya mushirika na sabi a nabi da ya amina mana abdullahi ibn umar ngo don hadis da wani wani ya yi numa fe jahila nan ngo da hadis wuce wọ́n ẹnu ya ní imú fẹ́ jẹ́ láàrin ibi tí wọ́n láì Wani tí wọ́n lóṣí wọ́n dàjí tó ṣe máa ń ṣe dánwọ́n èjì bá nìkan tún ní imú wuce ya mi náà ẹgbẹ́gbẹ́ wọn bọ̀ ya mi náà wọ́n bọ̀ gáyé Al al'asul fil adati al'ibaha inda al adatu wuce ngwege ogun gobe shari'a ya misali bani zamani jahiliya mina alada abu don al'agagin e, zagi mai lada so lada fagungusho nusun can na sokin la ta filo a wula dakum kashe ta lakin na nan zukukun wani yahu miniyan e al'ada ya zai dabba na wajen hankali a gan al'ada ya zufu dawo wani kawun da yi gan al'ada ya gajin musulunci al'ada na soka al'ada na soka gobe shari'a yabo hadisi ne masu sallah minal kabeni minal izari fasin naro ko da zai beja ga al'ada ya zo sun finge kaye je fin be burukutu fin nga ya al'ada ya ko ya e wani ga ceremony iri kaza ya zangiro su ga je fin mini al'ada abudan eh al'ada ne sai gobe musulunci al'ada ne sai ya sabo inna mal khamru wal maisir wala ansab wala azlam rijsun min amali shaytan so ya zabe shi ngami ne ala da ya bu don aga za te za ga dia we ga o ga jo waje yanzu gine fi no bona o do lo lo ya tala a ta a ta chi aga la chunga kwata hmm ngo ni ala da ne sun ne ala da jijin na to ale musun jwan sun can to kan la yaqulu wannan rajulun mimra'atin la kana shaytanu salithuma ko ko da shi ga ala da abu da ga mai ci ne na wafi latu wa wa yi dabba shi annabi sallallahu alaihi wasallam annan sokan ko ko ga mini ala da abu da yin zage giguwa ala da na sai ala da bojin ala da jeje musunci annan sokan lirijali nasibun ma taraka alwalidani wal aqrabuna wal nisa nasibun ma taraka alwalidani wal aqrabun ko ma kalla minu aw kasur da sauransu ya bago ƙa'idayen al'asu fil ibadati al'azuru wal adati al ga bayani wani biye da na ka ka ka ka kayan fahimta wajen da wanzan ce lazan an ce lega a daga to the word al'adatu ya is equal to al wanda ya kusa ce lafayin da ya wuce wai al'asali yau masu al'adatu ya liba hatu inda gwa dalili gabe na gula shara muna ya zago ogan al'adatu ba ta kufuru kufurin goliyan na ruwa na so gina kunya gu ko ezu fun buriya ko ezu tawo ko ba ta kiji bufiyo al'adatu kemina Nigeria fun ka fana wa bere bikin na Sudan ke fun ka fana kin Sudan ke fun ka fana wa bere bikin na Misra ke fun ka fana ka wucin balarabe jo jallabiya iri ne fa Saudiyo na jiru ke fa yamma bwa jallabiya ne fa Saudiyo na jiru ke fa yamma bwa iri ne fa yamma bwa na jiru ke fa Amman bwa ngo diga na ko bani yi ba wannan sai daga fon buriya ngo ewe ni kin kan wai wai ninki mu ta fo buradu waga da side yan Somalia ji don gani bai side yan side yan Mauritania wuce shi sha ce za fa da ni mu ta fo buradu wani kuma yi kuma mu ta to ro ni fa al'ada to amma ga da wani waga da side yan Japan ji side yan Japan Malaysia Indonesia Singapore da makamancinsu ba gada side yankin wuce wale zai bage gyan wazo ko laji ganewa al'ada maka shi nan kan da cuta sunaye wanda kiyo waga wasu ne to a daga suna kaza da gani ko yaji kaza bai suna ne ri ne fi Ya bugo kagun da jin haramu jawo ji kiyo uyayi ku yo ku wallahu ala ni misali zan ta zan ndo ne ga ba ga wajin ga ji kafiri ba ga wajin gan, wi al'adatu al'aslu fiya kuma ce al'ibaha eh bi ka wasika gan wasika da nan ila azimin rum lo ba zanu ci ko rum zanu ci ko rum ci ilan na ja shi marikil habasha wasika da lo bayan shi ne ya ciyen kiyan habasha nan ko Ayi al ya wa zamu ci koci ya tuga fi address irin to ne ba ta kiji na dana alama ya cin wallaya ko mu ba ga wani da makamanci su ga dana ne ebogo su gogo wani ga yaga ba ga wani fiye su musulunci wani na sai kyan na sai shi shigi ya e ga ne kwata masu kuma tututa cin a daga tun biyu da al'ada ta yi fi kwalta ko alkufuru i'i dandan al'ada gargajiya bata mana nyuri wọ́n ti gẹ̀ẹ́ bọ́ náà fẹ́ jí jàìlíẹ̀ ní gẹ́gẹ́ láwọn gẹ̀ẹ́ wọ́n yi. pátá jàyà nìyí èyí dọ́bọ̀ ní fẹ́ jí jàìlíẹ̀ ní jẹ́ jùmọ́ na náà fẹ́ jàìlíẹ̀ wọn jà so ní ti jà náà níbi àwọn ti sàṣì wọn ti jà ní ìmọ̀jẹ́ náà sún àníbi yan àti nga àfẹ́jú zámù ní jàìlíẹ̀ àwọn zàtí àfẹ́jú zámù ní jàìlíẹ̀ ko àti nga àfẹ́jú zámù ní jàìlíẹ̀ àwọn zàtí àfẹ́jú zámù ní jàìlíẹ̀ zan ga cewa lawa sun amana feju zamani jahiliye a gunya feju zamani jahiliye ngoli annabi an ne confirm gan ne jage ko hmm. alaji bobon jawu Israel da gudu da ga ibe sadeki mu ata ata di tawafi babu wa ata di tawafi gurutu annabi an ne kan a shawar fil adati alibatu inda gwa inda gwa ne na sigabe ci haramu na physics chemistry biology mathematics english pata ne ke al'ibahatu yi bufiyo bal in ga ke ajiye na gaje wasilatun ila mamurin bi don gaje mamuru wanda qaida al wasailu la kamul maqasid al adatu zanje shiyu shiya ko la ji ganewa wa ga yi kenci wa yi musulmi wa yi mishan kenci na ga ya fe ta ya ganewa wa ba larabe wa yi musulmi wa yi nasara wa yi yahudi larabci na gaya sai ta gani ko wa gai daga kindocho misra misali wa yi musulmi wa yi nasara wa yin bayahude ke mine ya ji rayuwa ya fowaje ya ji kan gaya sai jin ya zafi ba gani ya bana al'ada ya ga dan wani ko ji gane ko so ba ni da fi practice ya nin da gwanin shari'a tun na tsaja dan go ci gabe shi shi wa gogan gaskiya fi sabilillah wa ya ji kafin math physics chemistry english kaza kaza e bo ki bon ga e bo ne zai lube na ji musulmi sha hmm ina chan sakwazo an yi ji shi mi ka kai waje na ku shuba kabaila li ta'arufu na haka akrabu kum inda Allah kuma ne bago sando ruta shi mu zai wancin gane da dai zan ga da su ko ganin man yi fi musulunci dan gu ne ji balarabi ana mulku a musulunci ila man da dan gu ne ji balarabi nan yana manuwa chalo da Abu Labi Abu Jali shi da makamancin su a sai ji ci be zamani jahiliye ko amma ki anibi gan anibi gan la aridu alayya biye wumi la ba sa bi ruqi ma lam yakun shirkan le fi da ti beji ba ka guji shirkana anibi ga ga bone ji ti za wanda le ti beji bani akon ma ene yi ene ji shirka ku ile ba su ko ni ga anibi tajijo mu je to ne kene fe jiye ku yo ko a fe jiya

a sai ce waje zamani jahiliya wace na shiga na na biyu tsagato ribagya yana waje na ga kuma ko mm. gajin bai wuri ka zama gajin bai wuri ka zama na yi joja na zugun haka? a halallah albai a wahar ramar riba sai ce ya kumbe shi shi laja lalli umar riba laja ramu amma an gole mi gashi mi ga ku? mini process na transaction bunan ko na lata na bayin la ha bon mu ce wa ka 25 naira waga ci wata 25 naira ladi ladiya manu ki waga shi in ga gan daga practice sana na bani wajani wolo ATM machine wa card la gubo ci ye wo gwa di di di di wa ji wo la ti ya transaction an take place ani don e ba ki bodo no abeke ta'aruf daga da bugun al'adatu this how it will be done umma lagun doro biyana shikenan amma la amfani bana it will continue so yi guji abun na wallawa alam subhanaka allahumma kalla hamdika ashhadu an la'ila haila illa ta astafirka wato atubu ilaika Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu roke ga bi ci gode ba al'ada eh eti gan npa hmm. wale gan bamle shi sashi ila abun na ya mm lanu ci yi ya a tela pa atela nu pa masu kun wanda ce ma ilanun kwayi ilayen fitin nan waya ilanun kwayi ya ta ce fitin waya a kwayi ya ok so ngole yahudi shi aye la tonu kwayi to emi ba nasara ji aye lanun kwayi waya a telemi ya

amma yanzu ga bai jiga yabo ne wujin wani gato wujin addini a mun kwale ganin na be more dangerous wallahu alam ko ko misali balin nan e ba ari qaida tasarrufin imami ala ra'iyati manutun bil maslahati tasarrufi yana imam edo sheji nan yana lafani biya shi nan ko jiga ne ko a gan lati durga dan ogi kini ekoko láti gbókun gáàdán ogogun wọ̀gẹ́ wà wọ̀gẹ́ roundabout tó zánú ti gáàdán bá roundabout bá dágbé yìí zàwọn tí olúgbogbo èdè oṣù oṣù ojú kí oṣù ogogan amẹ́jìn overtaking ẹba yẹn roundabout bọ́ agasi di uton di di uton aga ga in ya kwani wada ga dana dana aga ga out ya da sauransu yanda ji alama ji yobe doka shi ya koji ko e e bone da tuna